الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى لسكي سورارم وكما كلموا عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزل لك مغانا منا بيرني قوة جمادة أولى hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 20 <clears throat> ga watan 12 shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin wannan littafi na a ƙa'ir shi'a al'isne a shari'a su'alin wa jawabin na babban malamin Profeso ah, bin Nasir Profeso Sa'ad wannan ita ce halka ta hamsin ina ganin in ba na manta ba a cikin wannan littafi to za mu tashi tambaya ta talatin da ainihin wato takwas kafin mu shiga tambaya ta talatin da takwas akwai wata baiwar Allah da ita da mai gidanta sun tasa wani abu gaba suna nema wannan baiwan Allah a da izinin Allah za mu samu ƙarin littattafai da yawa na karatu ta hannunta ta kuwa banda suke nema da ita da mai gidan suke bukatar addu'a yan uwa musulmi muna sanar da kuka saka su cikin addu'a Allah ya biya musu buƙatunsu a <clears throat> malam yake cewa kai fasta jaban lahu ta'ala du'a a ihi, ya Allah ke amsa addu'ar annabawa fi itiqadi shuyukh shi'a a cikin ƙudurin yan shi'a idan annabi ya addu'a menene dalilin da ke sa Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa addu'arsa to sai malam ya ce amsa inda ma tawassalu wastashfa'u bi a'immati lokacin da suka yi kamun kafa suka nemi ceto da a'imma isne a shari'a to kakka ɗauka cewa wannan magana ce a'a ma kana hadisan yuftara cikin littattafan shi'a abu ne da ba wai ƙirƙira aka yi ba yanzu aka ce sun ce ba su ce ba a'a sun faɗa wannan karatu yana nan a cikin littafin su sai dai kawai in baka sani ba baka sani ba a ina suka yi wannan karatu shine yake bawwa ba shekhu daulatus safawiyya babban malamin nan na shekhu daula na safawiyanci fi bihar zulumatihi maimakon biharin anwar sai sa bihar na zulumatihi an a'immatihi daga a'imma da ce nashi ne ya buɗe babu annad du'a al'anbiya ustujiba bit tawassul babin da ke magana cewa addu'ar da annabawa suka yi Allah ya karɓa an karɓa ta ne ta hanyar tawassuli wal istishfa bihim salawatullahi alaihim ajma'ina amincin Allah ya tabbata gare su ma'ana babin da ke magana cewa annabawa idan kaga sun yi addu'a Allah ya karɓa addu'ar su ne to sun Allah ya karɓa addu'an ne ba don komai ba dan me don sun yi tawassuli da a'imma isni a shari'a a'imma isni a shari'a kuma da muke magana shi ne don sun yi tawassuli da alimam ainihin wato Hassan da kuma ainihin wato al-imam ainihin wato Hussein shine dalilin da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya karɓa ainihin wato addu'ar su wannan shine abin da in shi'a suka faɗa wannan maganan ya zo cikin biharul uwa a mujalladi na 26 shafi na 319 abwabu sa'iri fadailihim wa manaqibihim wa gara'ib shu'unihim salawatullahi alaihim babu bukan da suke magana wato sauran falalolinsu da darajojinsu da kuma abubuwan da suke baki ne na manya-manyan ainihin wato al'amuransu wannan shine abin da waɗannan mutanen suka ainihin wato suka faɗa to shi ne malam yake tawaftar suka kirkiri ƙarya a larida, ɗazun nan nake ganin washe kwastan mari yana kawo wata hikaya wai al'imam marida, wai ya yi giwa ta ƙasa irin irin giwa wasan yaran nan wai kawai ya yi giwa talaka ta wasan yara kuma haka giwa ta tashi fir ta dinga ya hudu <laughs> wala da zunan nake ganin wasu kushin mari yana kawo wannan hikaya kuma da isnadi da komai to al-imamu rida ya giwa talaka da ya giwa talaka kuma fir ta tashi sama ta dinga fulfulo tana ainihin wato tana yawo Allah madaukakin sarki ya raba mu da irin waɗannan tatsuniyoyi da waɗannan mutanen suke yi da sunan addini to dan haka wannan shine waftarau suka kirkiri ƙarya ala rida rahimahullahu annahu qala wa hashahu sarki ya tabbata gare shi ga al'imam rida ya faɗi wannan mai suke cewa cewa suke wai ya ce lamma sharafa nuhun alalgarki lokacin da annabu nuhu ya kusa nutsewa da Allah ya roƙi Allah ne bi haƙƙina da haƙƙinmu fa dafa Allahu anhu algarq sai Allah ya tunkuɗe masa nutsewa duk wanda kuma ya karanta Qur'ani ya san wannan maganar da suka faɗa ƙarya ce walamma rumiya ibrahim fi lokacin da aka jefa annabi ibrahim a cikin wuta da Allahu bi haqqina ya roki Allah da haƙƙin mu ne faja'ala lahu faja'ala Allahu an-nara alayhi an-nar ولما رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقنا فجعل الله النار عليه النار بردا وسلاما سي يسني وتر تقوم أمنتي da sanyi wa inna Musa lamma daraba tariqan fil bahri annabi Musa lokacin da yadda kita teku da sanda da Allah ya roki Allah bi haƙƙina da haƙƙin mu ne wa ja'ala ko faju ya basan sai aka sanya ainihin wato tekun sai ya bushe wa inna Isa lamma arada al-yahud annabi Isa ma lokacin da Yahudawa suka yi nufin kashe shi da Allah bi haƙƙina ya roki Allah da hakkin mu ne fa naja katli. sai ya tsira daga kisa farafa'ahu Allah sai farafa'ahu ilahi sai Allah madaukakin sarki ya daga annabi Isa zuwa gare shi kana komawa yanzu wannan kadiyar ta annabi Isa ta karshe idan ka tafi suratul nisa'i Allah zai faɗa maka cewa ƙarya suke wannan matsalar ba haka ta faru ba Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa qaulihim da maganar da suka faɗa inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam mun kashe annabi isa ɗan maryamu rasulullahi kuma ɗan saƙo daga wajen Allah Allah ya ce wa ma wa ma salabuhu ba su kashe shi ba su gicciye shi ba walakin shubbiha halahu. sai dai wani ne aka kamanta musu suka ɗauka annabi isa suka kashe Allah ya ce wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu su kansu waɗanda suke saɓani wanda suke cewa sun kashe annabi isa suna da rikici tsakaninsu anya shi ne ko anya shi ne Allah ya ce malahun bihi min ilmin illati ba abban ba su da wani ilimi tabbas cewa annabi isa suka kashe sai bin zato wa ma qataluhu yaqina Allah ya ce ba su kashe shi ma tabbas sai ce bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah ne daga annabi isa zuwa gare shi wa kana Allah azizan hakima kuma Allah mabuwayi ne sannan kuma mai hukunci mai hikima ya sanya kowane abu inda ya dace a kan shi to in kalli wannan kisar da suka kawo cikin wasa'ilu shi'a a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyar ɗari shida da hamsin da tara a hadisi na sha uku babu suhi babu tawassul fi du'a bi muhammadin wa ali muhammad alaihi salam biharul anwar a mujalladi na ashirin da shida shafi na ɗari uku da ashirin hadisi na bakwai babu أن du'a al'ambiya. ustujiba bitawassul istishfa bihim anan ya kawo wannan magana yayin da ya kawo wannan maganar a wannan wajen sai ka tafi qur'ani sai ka gani wannan magana da in shi'a suke yi a nan wajen ta doki soshin qur'ani da yawa ko bata doke su ba ta doka ko shakka ba annabin farko da Allah subhanahu wata'ala ya fara tsiratarwa cikin wanda Allah ya turo ya sha shine annabi nuhu za mu ga cewa annabi Nuhu bai yi riko da kowa ba da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi riko sannan Allah ya tseratar da shi. Allah sai da ya faɗa ya ce kul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr wane ne wanda ya sai tseratar da ku a cikin duhun teku da duhun wato a cikin tudu min zulumatil barri duhu na tudu wal bahr da teku waye wanda ya ta wanda kuke kiran shi tadarru'an wa kofiya kuna kankan da kai kuma a boye idan bala'i ya taso kuna cewa la in anjana min hadhihi na min ash wallahi idan Allah ya tsiratar da mu daga bala'in nan zamu kasance daga cikin wanda zamu gode masa Allah ya ce in sun yi shiru ba su da amsar da za su baka Allah ya ce qulillahu yunjikum minha wa min kulli karbi Allah shi ke tsiratar da ku daga wannan masifar da ta taso yanzu ka duk wani abu na bakin ciki da kuka sani Allah ne ke tseratar da ku amma matsar da mutane sun ma'antum tushrikuna sannan bayan da sun ga sun hau sun tsira sai su kuma su ci gaba da shirka da Allah subhanahu wata'ala ta'ala. yayin da Allah madaukakin sarki yake tseratar wannan ya kuma yi wannan maganar za mu ga cewa annabi nuhu da musifa ta taso masa da ya riƙo da kowa ba da Allah ya yi riƙo kuma Allah ya tseratar da shi Allah ya ce kadzabat qablahum qawmun nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunun wazdujir bayan sun kare taki suka ce mahaukaci ne suka dinga buga masa tsawa ne Allah ya ce sai ce fada'a rabbahu sai roki ubangijin shi Allah bai faɗa mana ban shi Allah bai faɗa a nan wajen bai ce wai lamma a sharafa nuhun alwazirki da Allah bi haƙƙina sai dai tawassuli da ahalin faiti ƙaryar banza ƙaryar wofi fada'a rabbahu anni maghlubun fantasi. ya cira Allah ya ce Allah an fi ƙarfi na ka kawo min agaji Allah ya ce fa fatahna abwaba as-sama'i bima'in munhamil wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir Allah ya ce wa hamalna mu muka dauki annabi nuhu ala zati alwahin wa dusu tajri bi ayunina jasa'an liman kana kufir Allah ya ce jirgin tana gudana akan idanunmu muna ganin abin da ke faruwa Allah ya ƙara faɗa a wani gurin yace wala qad nadana nuhu annabi nuhu ya kira mu lokacin da matsala ta taso Allah sai yace fala ni'mal mujibun ma dalla da mu da ake kira mu amsa kira sanda matsala ta taso Allah yace wa najjaynahu wa ahlihi min al-karb al-azim mun tsiratar da annabi nuhu da mutanansa daga bakin ciki mai tsanani sannan Allah ya tsara faɗa mana yace wala qad arsalna nuhan ila qaumihi فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ألا سيتي فأنجيناه سيما كثيرة تدشي وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين sannan Allah ya ƙara faɗa ya ce fakaddabuhu fa anjaynahu da suka kare ta shi sai muka tsiratar da shi wallazina ma'ahu fil fulki da wanda suke tare da shi cikin jirgi wa ga raqan allazina kaddabu bi ayatina innahum kanu qawma innahum kanu qauman amin da haka zaka ga da Allah yana faɗa cewa shi ya tseratar da shi sannan Allah ya ƙara cewa fa anjinahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhud muka tseratar da shi da wanda ke tare da shi lokacin da suke cikin kwalakwal wacce take makare da lodin mutane thumma aghraqana thumma aghraqana ba'd al-baqin sai Allah ya ce inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin a cikin wannan aikin da Allah ya akwai abin lura amma mafi yawancin mutane ba su yi imani ba ne sannan Allah ya ƙara maimaita cewa fakat da buhu fa najjaynahu wa man ma'ahum fil fulki wa ja'alnahum khala'ifa wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina fanzu kaifa kana aqibatul munzirin ka kalli karshen waɗanda aka yi musu gargadi ba su ji ba sannan Allah ya ƙara faɗa wa nuhan izna da min qablu fastajabna lahu فنجيناه وأهله من الكيد العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين duk wannan yana nuna maka ƙarya ne wannan abin da aka ruwaito babu inda Allah ya ce wai a'a da haƙƙin wani ne sannan ya samu ya tsira sai haka Allah ya ce masa fa idza stawaita anta wa man ma'aka alal fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin kace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsiratar da mu daga mutane azzalimi kun ga nan wajen sun ce lamma asharafa nuhun al da Allah bi haqqina fa dafa Allah anhu al walamma rumiya ibrahim fi an-nar da Allah bi haqqina wai sai ya roki Allah a lokacin fa ba ma amma halicce sa ba fa ba su ma zo duniya ba fa amma wai annabi ibrahim yake roƙon Allah da haƙƙin su to za mu ga cewa in ka tafi qur'ani zaka ga gurare da yawa Allah na cewa fa ma kana jawaba qaumihi a suratul buti bayan da aka gama turka-turka Allah ya ce ba komai mutanen shi suka ce ba illa an qalu qutuluhu aw harriquhu Allah sai ya ce fa anjahu Allahu minan nar Allah ya tsiratar da Annabi Ibrahim daga wuta inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun a cikin wannan akwai abin lura amma ga mutane masu imani inji Allah subhanahu wata'ala sannan ya faɗa a suratul anbiya'i yake cewa ko a suratul safat قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فائلين قلنا يا نار كوني برد سورة الأنبياء الله يتي مكتي وتا زمنت أمنتي وسلاما على إبراهيم لكما wato aminci ga annabi Ibrahim ke zama sanyi Allah ya ce wa aradu bihi kailan faja'alnahum al-akhsari sai Allah ya ce wa najjaynahu mu ne muka tsiratar da shi wa lutan ila al-ardi allati barakna na habna lahu ishaq wa yaquba nafila wa kullun na salihina sannan zamu ga cewa annabi Musa da suka faɗa cewa inna Musa lamma daraba tariqan fil da Allah bi haqqina faju'ila yabasan qur'ani ya ƙaryata su gurare da yawa a suratu saha Allah ta wala kada auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darkan wala ka daki teku kada ka ji tsoro ba abin da zai faru a nan wajen kafin Allah ya tseratar da annabi Musa daga teku ba Allah ya ce iz tamshi uku tuka kulu hal adullukum ala man yakfulu alaka ila ummika kai taqarra ainuha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajaynaka min al-ghammi ka kashe rai muka tseratar da kai daga bakin ciki a lokacin da Allah ya tsiratar da annabi Musa shi kuma da waye tawassuli in nan kun ce lokacin teku ne je ka min al-gammi wa fatanna ka fatuna da waye tawassuli a lokacin ya tsira sannan Allah madaukakin sarki yace wa a rajulun min aqsal madinati yas'a sanda mutumin yazo yace fa an zauna a majalisa an sa hannu cewa in an kama ka a kashe ka da ya zo, me yace masa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaktuluka Fakarus in laka min an-nasihin me Allah yake fakara da min haka ifan yi tarafa bayan ya fita yana cike da tsoro yana taka na me ce ai lokacin da ya addu'a cewa ya qala rabbi na jini min alqawmi zalimi bai ce Allah ka tsiratar da ni don haƙƙin wane ba don wani don matsayin da wani yake da shi a wajenka sannan haka zamu ga da Allah madaukakin sarki ya ba da labari cewa wannan mutumin da ya ce yake faja'atu ihdahu ma tamshi ala ihya'in Khalid, قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص ميتي وتقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين saboda addu'ar da ya aba ya ce rabbi najjini min alqawmi zalimin to ya baggarin ya tafutan shi yasa yace masa najauta min alqawmi zalimin shi yasa Allah yake falamma tara aljama'ani lokacin da jama'a guda biyu suka ga juna qala ashabu musa sai ɗaliban annabi musa suka ce inna lamudrakuna yau kan za a riske mu za a gama da mu qala sai annabi Musa ce kalla aha. inna ma iya rabbi sai hadin tare da ni akwai Allah ya mun alƙawarin zai tsere da ni saboda can suratu taha ya ce inna ni ma'a kuma asma'u wa arafa ciyahu. kuma Allah ba zai saba alƙawari ba Allah sai ya ce fa auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahar فانفلق فكان kullu فرق كالطود azim. sai ji wa na sammal akharin wa najjayna Musa wa man ma'ahu ajma'ina muka tseratar da Musa da wanda ke tare da shi gabaki daya dan haka Allah ya ƙara faɗa yace wa laqad najjayna bani isra'ila min al-azab min fir'auna huka na aliyan min al-musrifin mun tseratar da bani isra'ila daga azaba ta wulakanci da gawa daga fir'auna saboda yana daga cikin mabannata a doron ƙasa shi yasa zamu ga Allah yana cewa laqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumuhuma wa najjaynahuma wa qaumuhuma min al karbi al-azim mun tsiratar da su da mutanen su daga bakin ciki mai tsanani wa nasarnahuma fa kanu humul ghalibin muka taimake su ya zamanto su ne mutanen da <coughs> suka ainihin wato tsira da haka zamu ga cewa um, sun faɗi annabi Isa a nan wajen amma ba annabi isa ba ga annabi yunus da waye riko ya tsira da Allah Allah ya ce mana wa inna yunus salamin al-mursalin iz abaqa ila al-fulki mashhur annabi yunus yana cikin manzanni na Allah lokacin da ya gudu ya shiga cikin jirgi wanda aka makare shi da lodi aka zo kawai sai aka ce to biyar da aka akwai al-abdul abiq gudajjan bawan da ya gudo daga mai gidansa ana dubawa shi kuma ya gudu daga gurin babban mai gida Shi ne Allah subhanahu ta’ala. Allah ya sa ce mai ya aiki ya ƙi ya bari shi sa kullum nake faɗa wannan karatun Allah ya saka ka a layin da'awa da ka sake shi ka tafi wani guri ga yan duniya na yin gidaje da motoci ka kasa ƙuri, ka tafi billahi duniya sai ta maka ɗaurin damin minki sai ta zargi sama ta zargi kasa ka gani akai qura'a ta faɗo kan safakana mudu Hadina. kai wannan ya kama nan wannan ya kama nan Aka yi wacce ya ka ɗauka aka jefa ruwa ana jefawa ruwa sai Allah ya ce wa falta kama hulhutu shi hutu in ka ji girman hutu ranar da Allah sai hankalinka ya tashi a ce maka ya yi girman tan kaza ya kai nauyin mota kaza kullum yana cin abinci da adadin sai kai kaza to wannan kifin hutu shi Allah ya turo kawai ya laƙume annabi Yunus ya koma ƙasar ruwa kawai ya kwanta da shi da ya shiga cikin ruwa ya shiga wannan bala'in me ya koma yi Allah ya ce falaula annahu kana min al-musabbihin ba dan yana yin tasbihi ba wanda ya faɗa a suratul anbiya'i Allah ya ce da ya zauna cikin cikin kifin har ranar tashin alkiyama to shine Allah ya faɗa anan nan yace wa zannuna izdahaba mughaliban fa zanna allan naqdir alayhi fanada fi dhulumati ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin Allah sai ya ce fastajabna lahu sai maka wa annabi Yunusa wa nahu muka tseratar da shi min al-gammi Allah yace wa kadalika nunjil mumini ashe alakar da ke sa idan bala'i ya taso maka Allah ya tsiratar da kai imanin da Allah ne imanin ka da Allah ne haka zamu ga haka ma annabi lutu da ya riko da Allah qalu inna arsalna ila aw inna ursilna ila qawmi lut an aike mu zuwa garin annabi lutu Allah ya ce inna ala lutin inna la munajjuhum ajma'in illa mar'atahu qaddarnaha innaha hala min al sai matarsa amma kowa zai sha amma ita banda ita shi yasa qalu la illan tantahi la ya lutu la takunanna min al-marjumin qala inni la amalukum min al-qalin rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun Allah ya ce fanajjaynahu wa ahlihi ajma'in illa ajuzun illa ajuzun sai wata tsohuwa malamai sun ce an ce mata tsohuwa ne dan a jizga ta a nuna cewa ba ta da wani muhimmanci ma fil sun sun na al'akari wa na alaihin matsalan fasa'a matsarul munzarina inna fi zalika la'aya har zuwa ƙarshen ainihin wato aya din sannan Allah ya ce wa lutan atinahu hukuman wa ilma wa najjaynahu bayan mun shi annabta mun tsiratar da shi min alqaryati allati kanat ta'malu al-khaba'is daga alƙaryar da take aikata mummunan aiki to zaka samu dukkan waɗannan annabawa haka Allah ya dinga tsiratar da su don alaƙar su da Allah subhanahu wa ta'ala ta yi kyau tana da imani wurare da dama za ka samu a ita sama bihi hudun falajja ko fanujiya hudu ya yi riko da shi an tseratar da shi to haka za ka samu shi kuma hudu da waye ta wasu ne a ita sama bihi salihun salihu ma ya yi riko da Allah fanujiya akwai ayo a cikin qur'ani aka tsiratar da shi sannan aka je aka zauna aka yi mitin har Allah ya faɗi garin da yake cewa kana fil madinati tis'atu rahatin a garin akwai kwamiti na mutum tara yusiduna fil ardi wala yuslihun banna suke ba sa gyara mabannata ne da aka kalu da suka zo me suka ce taqasamu billahi suka rantsuwa da Allah a wajen mutum cewa lanubayyitannahu wa ahlihi wallahi aje da dare aje a kashe shi da shi da iyalansa Sun ثم لنقولن yi sannan mu zo mu ce wa uwansa ma shahidina mahalika alihi. wallahi ba mu san yadda aka yi da shi da iyalansa ba kuma wallahi da gaske ake wannan kisa da aka yi mu malam wani ba za mu yarda da shi ba sai mun kafa kwamiti dole sai gwamnati ta ɗauki mataki ba ka ake ba ka ɗauka aka saba shi da tsaya ba aka saba ba wa inna la sadiquna kuma wallahi gaskiya muke ba za mu bar Allah ya ce wa makaru makara su sun kulla dabara yadda za su kashe annabin Allah Allah ya tuba makarna makaran mu kuma mun kulla dabara yadda za mu kubatar da annabinmu amma hum la yashurun su ba su sani ba da haka Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahu wa qawmuhum ajma'in da haka sai Allah ya ce fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dhalika la'aya la'ayatan liqaumin al'amun da ya gama sai ya ce wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun muka tseratar da wanda suka yi imani kuma suka ji tsoron Allah haka za ka ga annabi sha'ayi ya yi riko da Allah subhanahu wa ta'ala shi ma san da rigima ta taso haka ya tsira sun masadaka na humul wa'ada fa an jina hun ga baki ɗaya annaba Allah ya ce wa manna sha'uwa wa ahlaka lil musulfi dukkan wanda suka yi rikici da annabawa daga ƙarshe sai da Allah ya tseratar da annaban su suka faɗa. shi yasa har gobe rikici tsakanin masu da'awa wacce suke kan abinda annabawa suke kai ta gaske da kishiyarta billahi kaman a buga rigima ne tsakanin dutse da kwai kasan wanda zai kai labari kasan wanda ba zai kai ba yawa yasa suna mini bin taymiya yace ita ƙarya idan ta taso Allah yana kyale ta ne wato gaskiya ta taso kaga kamar ba inda za ta je dan Allah ya nuna gaskiyar sunanta gaskiya kuna ganin kamar za ku murkushe ta za ku danne ta a hankali a hankali yawwa haka za a ci gaba da tafiya har sai an kai inda ba za ku iya murkushe abin ba to shine malam yace wa duna mahadihi mahadiyahum suna kiran mahadinsu biya arhamar rahimi kaga wace da wannan sifa Allah ne kadai ke da wannan sifa ya arhamar rahimi haka suke kiran ainihin wato al-imam al-mahdi suna ce masa ya arhamar rahimina kaga wannan kalma kaburat kalimatan wannan malam yace za a duba jamalul usbu bi kamalil amalil mashru a shafi na 280 da ali bin musa bin taus wanda ya rasu hijira 664 da kuma al misbah shafi na 176 da ibrahim bin ali al-kaf'ami wanda ya rasu hijira 900 zaka ga wannan magana kuma gashi nan a Zariya ya faru aiwa maqamul lutum minkum bi ba'i a zo kashe mutum zai mutu kafiri maimakon ya dinga kiran sunan Allah yana yama hadi. ta bakin kala rayu wallahi ba abin da zai ma in kuma da zai maka wani abu to da ya taho ka gani haka suke yi ka gani ana ta kokarin kullun a hada mutane da Allah ya zamanto suna da alaka da Allah subhanahu wata'ala amma ina sai wasu sun zo sun saka cewa lalle dole sai kayi alaka da wani Allah subhanahu wa ta'ala abinda suke ainihin wato ainihin wato kenan kaga to ta yaya ta ko a wani lafiya ai ba zai taba zuwa ba ka gani wannan sifan ta cewa ya arhamar rahimina wa yake da wannan sifa Allah ne Allah ne ya faɗa cikin Ƙur'ani. a suratul a'raf mai annabi Musa ya ce sai qala rabbi ghfirli wale li akhi Allah ka gafarta mun ni da ɗan uwana وداخلنا في رحمتك وأنت Allah الراحمين الله da دمو cikin rahamarka saboda kai ne mai jin mafi jin kan masu jin kai shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa da za a zo lahira yayi ma Allah laifuffuka a tsayar da shi ga mama shi ga baban shi a ce su yi masa hisabi da kuma Allah ya masa hisabi hisabin wa zai dauka ka dai san abin da yasa da Allah ya tashi yace kul in kana uku, wa abna'ukum me yasa aka fara da da da iyaye saboda ɗabi'a duk da yana son babansa so na girmama su kuma iyaye suna son ɗansu so hubbu shafaka so na tausayi yace wallahi ba zai zabi hisabin iyayensa ba aka ce dan me yace wallahi hisabin Allah zai ɗauka dan ya san shine arhamur rahimi ti yadda iyaye suke da tausayi to tausayin da Allah yake da shi akan ba ya fi tausayin da iyaye suke da shi akan ɗansu sai yasa yace walau yu'akhidullahu an-nasa ga zulmihim da mutane ma Allah yana kama su saboda laifin da suke ai da zama wani ma mai tafiya a dokan kasa eh ka zo ka kama waliyan shi su imani da shi ka kashe amma ka ga Allah yana kiran kai ce ka zo ka tuba eh ban da Allah wa zai maka wannan kai aiki mara kyau ya juya shi wa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana kai mu mutum kai kai abu mara kyau ka tuba a karba mara kyan da kai a juyar da shi a koma mai kyau wa zai maka wannan banda Allah Allah ne kaɗai zai wannan to shi yasa zamu ga cewa annabi Yusuf haka ya faɗa ‘yan uwansa, cewa ƙala hal alimtu, ƙala hal aminukum alaihi illa kama amintukum ala aqihi min qablu, Allahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahim. ka gani Allah shi ne mafi alherin masu tsaro kuma shi ne mafi tinkan masu tinkan sannan cikin suratu yusuf ya tsara faɗa cewa in kuka lura bayan da tirka-tirka ta daga ta ƙare ƙalu tallahi da asaraka Allahu alaina suka ce mun rantse da Allah wallahi Allah ya riga ya fifita ka akan mu wa in kunna la khati'in ko da yake mu mutane ne masu ganganci me yace musu qala la takriba alaikum al ba wani zargi akan ku yaghfirullahu lakum Allah ya yi muku gafara wa huwa arhamur rahimin Allah shine mafi jin kan masu jin kai to da haka zamu ga cewa maganar annabi ayyuba ne yace wa ayyuba izna da rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin wannan fa sunan na daga cikin sunayen da ake ma Allah magiya da su a roƙe shi abu sai aka zo aka ɗauko wannan sunan sai aka ce ai na al'imam al-mahadi ne al-muntazar wanda ake jira to shine malamin ke ta fata'alallahu amma yushrikun Allah ya ɗaukaka ya fi ƙarfin abin da waɗannan mutanen suke yi na haɗa Allah da shi فقال إمامهم Sani, أن Al-mahadi al المهدي wanda suke rayawa ya faɗa. suke cewa wai biyadihi umurul yau a hannun almahadi ne al'amuran yau suke kaga in ban da man san cewa mahadi ya kasu biyu akwai namu akwai nasu yawa kagan wani ne sai kundumo zage ce shi dan ubin shin wannan kaza kaza in ya isa in al'amuran hannun sai kai nawan ya zai tsayar da su ma kagan kariya suke in kuma ka isa za ka isa wa imamun ya tsayar da abin da ke karatun nan ya da karatun tun da al'amura a hannunsa suke wannan ya zama cikin kashful ashir asrar nashi shafi na 137 da 138 al-hadith ar-rabi al-hukuma man hum ulil amri lil khumaini anan yayi wannan magana tashi to malam ali yana nuna lokaci yayi amma bari mu ainihin wato tsaya nan abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته